Sanin kowa ne cewa malami yana da muhimmanci wajen samar da ci gaban rayuwa ba kaɗai koyar da karatu da rubutu ba, har ma da koyar da kimiyya da fasaha da sauran ɓangarorin rayuwa. Kowane hali malaman makarantu ke ciki a Najeriya? Muna cikin wani hali sai dai mu ce da lillahi wa yana rajin raji'un. Sallarinka ba ka samun shi a kan kari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar biyar ga watan Oktoban kowace shekara a matsayin ranar malamai ta duniya. Makasudin keɓe ranar shine a yaba da aikin da malamai ke yi da yanayi na magance matsalolinsu. Malam Isiyaka Abdullahi da ke garin Doma a jihar Nasarawa ya ce ya share shekaru talatin yana malanta a matakin firamare. Kayan aiki ma yanzu yana gagara kamar rijista su chalk sai mun hada da mitin da iyayen yara da gwamnati suna taimaka kwata da yanzu abin ya gagara mafi yawa an yi ritaya ba replacement musamman mataki na primary school domin yau shekara na talatin kenan wannan aiki shekara goma sha shida ba promotion ina aka zo aka yi promotion zuwa daga ten zuwa 13 ana ce an ba mu 15% kashi goma sha biyar kenan maimakon a ce eh, kashi goma sha biyar daga cikin ɗari hmm. aka bayar different ɗin baya wuce dubu ɗaya dubu uku dubu a wannan babban rana namu na malamai muna kira ga gwamnati su tallafa da kayan aiki. Shi ma kwamarar Joshua Bede ya ce rashin biyan albashin malamai yana duk da kuzarinsu na aiki. A yanayinmu na yanzu a ce last salary namu mun karba a June watan shida kuma muna watan goma. kuma wai za a yi world teachers day muna da iyalai muna da yaran nan muna biya musu kuɗin makaranta muna biyan kuɗin haya muna zuwa asibiti amma a ce har yanzu baka samu albashinka na watan bakwai ba watanni takwas kenan tun bayan da malaman jami'o'in gwamnati a najeriya suka shiga yajin aiki dr peter michael das malami ne a jami'ar modibo adama a jihar adamawa ba malamin da a sani na da zai so ya yi wata bakwai bai yi aiki ba ya shafi ilimi sosai ya shafi shi malami kansa akwai bincike da muke yi da 'yan makaranta da namu na kanmu wanda mukan samu kuɗaɗe daga waɗansu gurare domin mu gudanar da shi idan yanzu ana yajin aiki akan rufe makarantu jami'o'i don haka waɗannan research ɗin sukan tsaya cik idan an ba da kuɗi aka ware kuɗi na malamai ko kuma na wani aiki gwamnati ta tabbatar cewa an kai wannan kuɗin an yi ayyukan nan daidai bisa ga kuɗin nan ba wai wani ya je ya cire wani percentage ya ce a'a na wani ne ya cire to abubuwan da suke kawo rashin jituwa kenan a mu a kasar nan wanda kuma yana shafan ilimi matuka. To sai dai a bangaren gwamnati a kullum cewa take tana iyakar ƙoƙarinta. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce ya zama tilas a samu ilimi mai inganci ta hanyar samun malamai kwararru. I ask of Education assurance? ya ce na tambayi ma'aikatar ilimi ko suna tabbatar da ingancin makarantu kuwa. You can build schools but if you don't have the teachers you are wasting your time. Za ka iya gina makaranta amma idan ba malamai kana ɓata ka ne. Ko a bara shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da baiwa duk wani ɗalibi a jami'a mai hankoron zama malami tallafin naira dubu saba'in da biyar yayin da ɗaliban da ke kwalejin ilimi za su samu naira dubu hamsin don ba su ƙwarin gwiwan samar da ilimi mai inganci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. da masu kere